Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. A daidai lokacin da masu sha'awar tsayawa takarar siyasa ke ƙara bayyana a Najeriya, Shugaba Muhammadu Buhari ya umarci ministocin shi masu son tsayawa takara a zaben shekarar 2023 su sabka daga mukamansu. Wannan batu za mu duba yau tare da masana. To amma da yake yau Juma'a bari mu hara da kunshin tsarabar labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita yau. Ga editan jaridar ta Aminiya Salihu Makera. Babban labarinmu na yau mai kanun Hanifa ta biyu, yadda makwabci ya sace tare da kashe 'yar makwabcinsa. Ya taɓo labarin wata yarinya ce 'yar shekara hudu da makwabcin mahaifinta ya sace ta ya nemi kuɗin diya kuma ya kashe ta ba ma kawai ya kashe ta ba ne ya halaka ta ne irin salon na Hanifa ɗin. Kuma mahaifiyar yarinya ta ce da ba ma yarinyar take kiransa. Akwai kuma labarin da ke cewa jarin da mutane ke min kallon aljani in ji al'ajabin falakin Gombe. to wani wada da ya hawan sallah da mutane suke ɗauka ba mutum bane har ma suka fara cewa ya koma duniyarsu sai kuma labarin da ke cewa buhari ya umarci ministocinsu masu son tsayawa takara su yi murabus zuwa litinin mai zuwa akwai kuma mutum takarar jonathan a jam'iyyar apc sai kuma da labari mai suna Jangadi wasan fulani da ke ƙara almashin bikin sallah a kefi sannan mun tattauna da fitaccen malamin jami'ar nan kuma ɗan siyasa yanzu farfesa rufai alkali kan yajin aikin malaman jami'a sai kuma labarin da ya shafi yanke hukuncin kisa ga wanda ya garkuwa da yaro a Kano sannan akwai tattaunawa ta musamman da iya Marshal Sadiq Baba Abubakar mai kan da na shiga takarar gwamnan jihar Bauchi sannan mun duba yan fim da suka fito suka nuna sha'awar shiga takara a zaɓe mai zuwa idan ma kuma kasashen waje kuma rikicin Ukraine ci gaban yakin duniya na biyu ne in ji shugaban Rasha Vladimir Putin sai kuma shugaban Ukraine ɗin ya mai masa da martani cewa kana maimaita ta asar Hitler ne yayin da ingila kuma take cewa ai shugaba fitin ma bai san hatta yankinsa ba sannan yarima charles ya karanta jawaban sarauniya a karan farko a gaban majalisa yayin da taliban ta wajabtawa mata sanya niqabi a afghanistan sai kuma taron kasashen duniya da ke gudana a Cote zai kafa gidauniyar yaƙi da sauyin yanayi. Idan muka kuma labarin al'ajabi waɗansu ma'aurata ne suka kai karan asibiti bisa sun haifi namiji maimakon mace. sai kuma wata mai koya tuƙin mota a makabarta da ta ruguza wasu kaburbura. sai kuma mai kiwon macizai 124 da aka gano gawansa mace a gidansa. Na muka je bangaren wasanni kuma fitaccen ɗan ƙwallon nan na duniya wanda ya fi kowa lashe gasar zakaran ƙwallon kafa ta duniya. To a bana da ya kwallo hudu ya ci a gasar league ta kasar Faransa da yake bugawa. Wannan ya sa muka yi masa labari mai taken ƙwallo hudu a bana yadda Messi ya kasa katabus a PSG. Ranar zabe na zaɓe za ku yi to jama'a ku yi zaɓe adali. Haka kan kowa ya shaida shatan zamani. Kamar yadda kuka ji a buɗe shirin shugaba Muhammadu Buhari ya umarci ministocin shi masu sha'awar tsayawa takara a zaben shekarar 2023 su yi murabus. Kuma kamar yadda na shaida muku mun duba wannan batu tare da masana. Muhammad Awal Suleiman ya tuntuɓi masanin dokokin ƙasa wanda ya ƙarin haske akan dokar da shugaba Buhari ya dogara da ita wajen ba da wannan umarni. Sunana Barista Maruf ya kasayi kuma ni lauya ne mai zaman kaina kuma masani ne ta fannin shari'a da abin da ya shafi fassara dokokin ƙasa. Ita wannan doka wato ta samo asali ne domin shi harkar zaɓe harka ce da dokoki ne suke tafi da ita kuma ala'ayi halin yana da kyau idan mutane za su yi takara ta zaɓe a ba da mataki na daidaito tsakanin 'yan takara ba zai yiwu a ce mutum na da mataki yana da rike da mukamin gwamnati da motoci na gwamnati da kayan aiki na gwamnati da harkokin ofis na gwamnati a dinga amfani da su da wannan damar wurin kamfen ba bacin wani shi kuma da zai wannan takara baya da wannan saboda haka mu muna ganin wannan gyara da aka a dokar zaɓe gyara ne da ya kamata wanda kuma abu ne da lalle lalle zai ba da mataki na daidaito ga duka 'yan takara a kwanakin baya an yi gyara a dokar zaɓe ta ƙasa wato electoral a kashi na tamanin da hudu, sakin layi na sha biyu sai ya kawo wani tsari wanda a da babu shi ya ce duk wanda yake neman mukami na siyasa sai wanda aka naɗa ba zaɓaɓɓe ba wato ba kamar sanatoci ko gwamnoni da suke neman wasu kujerun ba wanda aka rada kamar kwamishinoni ko ministoci duk wanda yake neman kujera ko an shi a delegate mana ko kuma wakili na zaɓe da wanda za su firamare sai ya sauka daga mukamin da yake da shi. Sauraka wannan ya janyo korafe-korafe da dama a wanda har an je kotu kotu ta ba da umarnin cewa wannan sashe ba daidai yake ba kuma aka ɗauka ƙara da kotun ɗauka ƙara ta tabbatar cewa wannan sashe ya saba kundin tsarin mulki na ƙasa amma duk da haka shugaban ƙasa ya ɗauki wannan matakin har an fitar da abin da ake ce masa sakula daga ofishin sakataren gwamnati sgf sakatare general da federation cewa duk wanda yake da bukatar takara ya sauka To a halin da ake ciki akwai waɗanda suke ganin cewa su ma kansu waɗanda aka zaɓe su ɗin in suna hmm. buƙatar sake tsayawa takara ya kamata a ce sun kai ƙarshen wa'adin mulkin su a kawo hmm. gwamnati ko kuma a yi gwamnati har kwankwariya kowa ya taba ƙasa kafin ya sake tsayawa takara wannan shine zai kawo daidaito a tsarin neman zaɓe da kuma hmm. nema a sake zaben mutum idan ana so a samu daidaito su ma kana ganin cewa wannan ba wata hanya bace da aka kawo na cewa zuwa gaba su ma dole za su fara taba ƙasa kafin su sake neman wa'adi na biyu? Eh da alama za a iya kasan ita demokuraɗiyya kullum canjawa take yi. amma shi abin da ya sa yawanci wanda yake da rike da mukamin gwamna ko wanda yake rike da mukamin sanata idan yana neman kujera baya sauka saboda ita dokar ƙasa ba ta yadda da abin da ake ce masa vacancy ba ko kuma gap a mulki ba a ba da wani kafa wanda babu wani rike da mulki ko kuma a kafa gwamnati ta wucin gadi babu wannan tsarin a gwamnati a bisa doka ta ƙasa saboda haka muna sa rai zuwa gaba kamar yadda aka samu wannan canjin za a samu majalisa da za ta yi fuci gaba ta kawo canji na cewa idan mutum ko gwamna yake misali yana so ya yi tazarci ya yi zango na farko yana so ya yi tazarci to ya sauka yanzu zake neman takara akan wannan kujerar tabbas wannan din zai fi tabbatar da adalci ba zai yi a ce mutum na rike da mukamin gwamna kuma yana neman ya yi tazarci komai na gwamnati yana hannunsa sannan kuma ya sake neman wannan kujerar ba kuma a dinga da san an samu daidaito tsakaninsa da raguwar 'yan takara. Sashen labarai Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin shirin ko da yaushe a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com aminiya trust ko a twitter.com aminiya trust. Ko ta Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tune in Radio da kuma ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa da kuma ta Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3. Domin neman ƙarin haske da bayani kan muhimmancin yin murabus daga mukaman siyasa kahin a tsaya takara, na tuntuɓi masanin harkokin siyasa Farfesa Kamilu Sani Fage na tsangayar nazarin siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano. To wannan umarni dai da shugaban ƙasa Buhari ya bada na cewa duk masu riƙe da naɗaɗɗen mukami na siyasa na tarayya idan har suna so su yi takara to su sauka daga nan zuwa kusan sati ɗaya. wannan abu ne wanda za a ce ya bi umarnin dokar zaɓe ta 2022 domin a dokar zaɓe abin ta bayar cewa aƙalla wajen watanni biyar ko shida kafin a zaɓe duk masu eh, naɗaɗɗin mukamai na siyasa sai sun sauka don haka abin da yake nufi anan ba wani abu ne ba kawai illa bin wannan doka da aka yi a tsarin mulkinmu na najeriya cewa ya yi su masu irin wannan makaman za su sauka ne wata ɗaya kafin zaɓe to kuma an yi sabuwar doka wacce yanzu ake ta a kotu har yanzu kotu bata yanke hukunci ba don haka shi sa don kar a ce an karya dokar aka bi ta cewa tun da ita kar ya zamanto wanda bai yi ba in ya zo zaɓe a hana shi domin ba a riga an yanke hukunci ba a yanzu dai ita ce ake amfani da ita kafin kotu ta ba da fassara ko wannan doka ta ci karo da tsarin mulki ko ta yi daidai don haka kiran da i bin umarnin wannan doka ne kuma wanda su 'yan wa'anda ya ga za su yi wannan ɗin nake ganin yin haka a yanzu shine mafitar su domin idan da har suna da burin siyasa in ba su sauka din ba kamar yadda aka kiranye su aka umarce su su yi to idan suka fito wannan zai zame musu babbar cikas tunda sun kare doka kuma zai sa a soke su daga takarar tsayawa a mukamin da suke da bukata. Yawwa To Prof, um, yin murabus din nasu me zai gyara? Sannan kuma wasu suna ganin me yasa mataimakin shugaban ƙasa Osibanjo shi ban da shi a ciki da kuma Ahmad Lawan shugaban majalisar dattawa me yasa su ba sa cikin waɗanda ya kamata su yi murabus duk da cewa sun nuna sha'awar tsayawa takarar neman shugabancin ƙasar nan. To shi dai wannan yin murabus abin da zai ƙara kawai shine cewa an bi dokar zaɓe ta wanda aka yi ta 2023 wanda ta bayar domin inda ba a bi ta ba zaben zai kare ne da ƙarace karace a kotu a yi ta jan rigingimu to haka murabis ɗinsu ina ga zai rage wannan a fitinar rigingimun zuwa kotu su kuma batun da ake kamar na osibanjo da ahmed lawan ai dokar daman da su 'yan majalisa suka yi ta zaɓe ta 2022 ai kansu suka wa abin da suka bada shi ne cewa duk wanda yake naɗaɗɗe ne na mukamin siyasa shi zai sauka amma wanda yake zaɓaɓɓe ne ba zai sauka ba to wannan shi sa osibanjo da shi Ahmed Lawan ɗin da sauran ire-iren su kaman gwamnoni da abu duk suke eh, fitowa suna ta kamfen ɗinsu domin dokar ba ta taɓa su ba. wannan kuma abin da ya nuna shine cewa abin da bai dace ba ne a yi doka don wasu kaɗai domin daga ƙarshe abin da za ta haifar za ta haifar da rigingimu ne idan kawai mutane za su kalli wasu su musu doka to za a ga akwai son rai a ciki kuma zai haifar da rigingimu na siyasa da ma na zamantakewa da kuma rigingimun tsarin mulki kamar yadda yanzu ita wannan doka ake ta a kotu don haka ba a ga ta ba har sai idan kotun koli ta yanke hukunci kuma ko ina ma ta yanke hukuncin ba lalle ya kawo ƙarshen wannan kace na ce ba a tsakanin musamman 'yan majalisu da gwamnoni wa'anda daman burin 'yan majalisun shine su dakile karfin gwamnoni a zaben cikin gida domin yawancinsu 'yan majalisun suna rigingimu da gwamnoninsu ne sun san in ba haka suka yi ba ba za su kai labari ba to shi sa suka yi wannan doka wanda kuma kamar yadda na ce a ƙarshe za ta haifar da kace na ce na siyasa kamar yadda ake gani a yanzu. Kuyi adali kasa mai bautawa kasa mai bautawa 'yan kasa Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awwal Suleiman da Bilkisu Ahmed sai kuma editan Musagir Kano Sali. Ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.